to ajaniha hmm? as-su'alu mataruhun bi بشكل am دون bayanin wala tadidi ita wannan tambaya da suka yi ba ta da kan gado tambaya ce ba ta da kan gado duna bayani tambaya ce ba bayani wala tadidi ba tantance ta ba wala amsilatin wal as'ilatul amma to irin wa'annan tambayoyi kuwa in suka zama am mazalikun mugaladatu menene maza mazama ce, mugalatun na kurakurai, la yujabu alaiha ajibatan amma, ba a bar su amsa, amsa ga mamiya. itiradu al waridu wannan fito balantar da ya zo, daga su wa'incan turawa zuwa ga al'umman annabi Muhammadu في السؤال يتضمن يا تترو اعتراضا عاما فتونا فتو غمامي غير محدد أما بعتن تنشيشبا وغير مقترن بأمثلة كما باهر أتى مثالي بمثالي با هذا أمثل كما يدعي فدي ومثل هذا الاعتراض ساكت إذن ونن قالوا بلنتا جيففين كوي ba za ba da amsan shi ba la qimata lahu fi majalil bahth ilmi bai da kima a mabincikan ilimi wal hiwar al aqali al munsifi al mutajarradi daga burya eh abin da yake so shi ce irin wancan tambayan da aka yi ta ba ta da kan gado ba amsa ta jefar da ita ake yi tun tambaya sai ga mamma ba ta da fiska ba ta da misali to saboda ka irin ta dole watsar da ita kamar yace irin wannan tambaya a sake to gashi nan a misal hada da ita rabu gashi nan sake to la qimata lahu fi majalil bahth al-ilmi wal hiwar al-aqli الموصف المتجرد إن باستطاعتي أي إنسان دا أنا دا داما قوة متون غير ملتزم بمنطق الحواري وان دا بيسن قائدوهم محاورة بالعلم والمناظرة النظيفة دا مناظرة من ثبتة الحصيفة من أمنك الشريفة أن يقول لأي فاضل نزيهي دا دوواني مي جرما وانده مي تاركي شريف بريئي لماذا تتظاهر بالفضل والنزاهة دمني ككي نونا في فيكو دا ترككا والشرف والبراءة سبو دمني ككي نونا وانن تقولنا عزا يا بدامسا بينما نجدك a tsakanin muna fa ala khilafi zalika kuma kai ba haka ke ba kaga wannan kaga zai bada amsa تتظاهر بالفضل والنزاهة والشرف والبراءة بينما نجدك على خلاف ذلك إن أول رد مهذب فرق رد تاتشي kimtsatse tsararre ya ruddu bihi kuwa an ya kula maza kiro alayya ka ce kai da ya ce to me kake tunta gare ni har ka gaban cancanci abin da na cancanta ba min ƙauli wacce magana kake tunta a kaina au kholokin ko hali au lokin ko mu'amala faɗa min abin da kake tuhumta da yake nuna ma ni ba haka nake ba don in tabbatar maka haka nake asbit bil amsilati tabbatan min da misalai min alwaqi ma anta tashtumuni bihi Eh, kaga dole ne a warware ta. tunda ai ga tan tambayan ba je makaranta tambayan ba to ka goma ka sake duba tambayar dunkule ta kai wa nahnu huna naruddu bi mithli ma radda bihi rasul mu ana za mu bai da martani da irin martanin da annabi ya maida ar-rasulu نوح alaihi salam ala qaumihi إذ qalu lahu inna lanaraka fi dalalatin fi dalalin مبين فقال لهم يا قوم ليس بي ضلاله قال الله عز وجل في القران وأنه وشي والنبوشي غدا قوبساشي كي يا كما تقوتون دبي مغانا نوح لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بشين اشيرا صبا قال كبر ابن شيء كذوك بوت ثاوى على شيء كذي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من ينكف سيسك شو من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلالة قال أنا محاورة جمالي ولكنني رسول من رب العالمين إذن بغن قدرنا نفسه ولا نيجي قادرين أبلغكم رسالات ربي وأنصه لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون to wannan gaba magana ta gaba wata magana ce